A ƙasar Tanzania an shirya ƙaddamar da jirgin drone mai tuka kansa mafi girma a duniya cikin watan Janairu mai zuwa domin ɗaukar magani da jini a asibitoci don ceto rayuka. Shi dai wannan jirgin drone da aka ƙera shi a jihar California an tsara shi zai rika kai magunguna har dubu biyu zuwa sama da cibiyoyin kula da lafiya dubu ɗaya a rana. Cikin kayayyakin da zai kai har da jini da allurar rigakafi da maganin cutar cizon sauro da kuma maganin cutar nan mai karya garkuwar jiki. An shirya wannan aiki ne domin ceto rayukan mutane da ke buƙatar agajin gaggawa bayan da aka ƙaddamar da irinsa a ƙasar Rwanda wanda ya zamanto nasara. A cewar Lillian Mole mai shekaru 51 ta ce wannan abu da za a fara yayi daidai bayan da ta tana yadda ta rasa jikata dalilin cizon sauro shekaru biyu da suka gabata wadda ke buƙatar ƙarin jini cikin gaggawa amma babu jinin a asibitin da take. Cutar cizon sauro ta zama wata babbar ƙalubale a ƙasar Tanzania wanda hakan ta kai ga yara 'yan ƙasa da shekaru biyar suna buƙatar ƙarin jini a duk lokacin da suka kamu da cutar. Idan kuma babu irin jinin da suke buƙata yawanci suka mutu nan take. Tanzania dai babbar ƙasa ce wadda ta fi girman Najeriya ta kuma ninka Birtaniya har sau hudu wanda hakan ya yasa yake da matuƙar wahala ga gwamnatin ƙasar ta iya rarraba duk magunguna da kayan aikin da ake buƙata na gaggawa ga duk asibitocin ƙasar. su dai irin wannan jiragen drones sukan yi tafiyar kilomita 100 a cikin awa wanda yake ba za a iya kwatanta shi da tafiyar mota ba gwamnatin tanzania dai na fatan wannan shiri zai taimaka wajen ceto dubban rayuka a faɗin ƙasar